mace ta gama kwalliya ta gama yin ado ta gyara jikinta ta zo sai ta dan bayyana wani yaya dai ka kasa bude ka ce amma fa wance wallahi kin yi kyau Allah sa albarka ba sa faɗa ba sa faɗa namiji baya yaban matarsa akan kwalliya da ta yi kaɗan ne suke yaba amma kuma zai zo a waya yana chatting yana kallon matan mutane ba wata mijin ya zo ana kallon irin labaran nan da ake na yanci ne ko na abu gogan ke zo ya zauna a falo an sa wata mata tana labarai mai feleke ta yi kwalliya ta yi waye ya sa ido haka yana kallo ya nutsu in gaya miki yana ta kallo ta lallaba ta lallaba ta samu soket ɗin bat sai ta kashe ya za ki kashe mun kaza kaza kaza kashe an kashe matar ka ce za ka zo kana kalla wata kuma a falo ne hoton wata ne aka sa a falon su in irin invitation ɗin nan wani abokinsa ya yi aure sai aka sa hoton matar ko ganki da kullun idan ya dawo three seaters a falo sai ya kwanta sai ya haka yana kallo kin san me ta sai ta canja wa hoton wuri ta ce bari in gane mutumin nan kun san mata malam mata suna samu a kwana Allah dai rufa mana asiri kawai ta ɗauke shi daga nan sai ta mai da shi nan gogan yana dawowa kujerar da ya saba yana zama sai ya koma can iya haka shi bai <laughs> san ce za a gane ba to maganin wannan abin da ya kamata ta yi nan gaba idan ta fahimci haka sai ta juya hoton mu ga yadda za a yi in Allah ya so yadda sai ya sa an bude mai hoton ko ki yayya ga hoton kwarai kuwa ke kuma ki kare kwalli ki da ado baki isa ya kalle ki ba baki isa ya kalle ki ba bari in gaya miki wani abu za ki sha mamaki wallahi akwai matar da ta ce mu malam kuna ta mana wa'azi mu kula da mazaje mu yi musu kwalliya mu yi musu ado mu yi musu kaza ce amma abin mamaki yanzu ni mijina in na ce mu yake ni shi fa bai san karuwanci wallahi haka ga gaya mata gafara da Allah ni fa wannan iskancin fa da kike da wayewa ni ba na so ta ce me ne iskanci ko watar ka halal a gidana ta ce yace shi baya so ta ce to yanzu hijabi zan zo ta nana ka maka hijabi ni kabi ga ni ga ka to mazan ma akwai wanda babu wayewa ba su fahimci abin ba amma shaidan sai ya yaudare su je su gano na waje abdullahi dan umar ya tabbata a cikin hadisi sahihi ingantacce yakan caba kwalliya ya yi ado ya saka kayansa na alfahari masha Allah ya zo ya zauna a gida mata su ce ina zuwa ya ce ba inda zani nayi ne danki hankalinki ya kwanta ki nutsu yanzu dan Allah mijinki yana miki haka in kin ga yayi kwalliya yana fesa ina turare na bi mun? dinkin nan nawa da wani dinka mun a Zariya kaza kaza kaza kawo mun zai tafi daurin aure in kin ga mun yi kwalliya mun yi ado wallahi ba a gida za mu zauna ba a gida muna zama ne da rigar bacci galibin mu rigar bacci mai mai kwantsa da yawun bacci haka zai zo zoge kaya guda ya zo ya zauna miki da wannan rigar amma wai shi bahaushe ya yadda matarsa ta yi masa kwalliya ta yi ado ya zo ya ganta ya ji daɗi amma shi ba za shi ba zai mata ba wani ma daga jeren wando yake zaune abinsa haka muke yi ba daidai bane wannan yana cikin zalunci da rashin mutuntawa idan da za mu karanta wato wato wato wani littafi mai kyau na ibn kayyim rawdatul muhibbin kai wannan littafi yana da kyau matuka kwarai da gaske a addinance namiji da mace su duba su ga yaya rayuwar aure take to amma ya laita ba ma yi mun